Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu aka ta tashoshin VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin da wannan hantsi. If you don't have good, how do you, how your goods? Ya ce abin da muka gaya musu shine su jira a kammala hanyoyi kuma su jira a samu hauhawar hada-hada a wannan tashar tudu kafin mu kaddashin shugaban kasa ko shugaban kasa ya zo ya kaddamar da wannan aiki. za mu kawo muku rahoto kan tashoshin jirgin ruwa na kan tudu a Kaduna. Usman Kabara zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba. Za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun Gane suka yi, sannan ku saurari wasu daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana a filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Masu assalamu alaikum. babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai wanzar da zaman lafiya ya faɗa jiya laraba cewa yarjejeniyar da aka cimma na dakatar da buɗe wuta a ƙasar sudan ta kudu bai tasiri ba domin ko har yanzu ƙasar na cikin halin zaman ɗarɗar har yanzu ana zaman tankiya duk da yake an cimma matsaya na dakatar da buɗe wuta wanda shugaban ƙasar salva ya amince da shi yanzu haka dai ana ci gaba da faɗa a wasu sassan ƙasan kamar yadda jim pera luxurious ya shaidawa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ce misali arewacin kasar sojojin gwamnati sun fatattaki sojojin 'yan adawa daga wurin da suke da karfi a yammacin kogin nilu sai kuma a gabashin kasar sojojin sun karbe garuruwan da ke arewacin jangel yayin da kuma a yammaci ana samun fada tsakanin sojojin gwamnati da na 'yan adawa a yankin wau sai kuma a kudanci wanda yanzu haka garuruwan da ke yankin equatorial mutane duk sun watse sun bar garuruwan sun koma kango. a jiya laraba ne mayakan kungiyar is ta tarwatsa babban masallacin nan na alnuri ɗaya daga cikin masallatan da ke da ɗimbin tasiri da taswiran addini mai kyawu na ƙasar iraki jiya laraba da dare prime minister iraki haidar alabadi ya ba da sanarwa a hukumance a dandalinsa na twitter cewa 'yan kungiyar is sun lalata masallacin yanzu haka dai jami'an tsaro sun kulle wannan wuri kamar yadda mahukuntar ƙasar ta iraki da kwamandan amurka ke cewa sun ta ikirarin 'yan furofagandan kungiyar is da suke zargin cewa jiragen saman yakin taron dangi ne suka ruguza masallacin inda nan ne shugaban masu ikirarin jihadin abubakar al-baghdadi ya bayyana a matsayin fadar daularsa a shekarar 2014 bayan mayakan sun samu nasarar karbe wurare masu yawan gaske a kasar ta iraki da dama da kuma siriya yanzu dai tun sama da sati ɗaya kenan sojojin iraki masu goyon bayan sojojin amurka suke ƙara dannawa zuwa sauran wurin da ke ƙarƙashin ƙungiyar ta is a birni na biyu mafi girma a ƙasar ta iraki dakarun na fatan ganin sun gaggauta kwace masallacin domin ganin bikin karaman sallah na karama na dab da karatowa domin ana sa ran a yi sallah ne a ranar 25 ko kuma 26 ga wannan watan a ƙasar ta iraki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an gudanar da bikin karamawa na ajiye furanni da manya-manyan hotuna na yare nan matashiya nesbara hassanem da aka yi wa kisan gilla a jihar virginia da ke nan amurka an yi wannan bikin ne a jiya laraba da safi a unguwar donport cycle nan washington dc tun daga ranar talata ne mutane suka fara tururuwa a wannan wuri suna ajiye furannin kallo tare da kunna kendir domin karar marjaya nebra hasman ya shekaru goma sha bakwai wanda wani dan taliki ya mata bugun ya ta bugun da wani sandan da ake buga wasan da ake kira wato da turanci baseball har sai da ya ga ta mutu wannan lamari dai ya faru ne a wata unguwar a jihar virginia an kama wani mutum mai suna dawid martinez martinez torres dan shekara 22 da haihuwa aka caje shi da laifin kashe wannan budurwa an yi zargin cewa shi ne ya koyi nabra da abokanta a wani kududdufi inda nan ne kuma aka gano gawarta yan sanda sun yi ma martins tambayoyi da aka same shi kusa da inda al'amarin ya faru tun dai aka yi jana'izar ita wannan baiwar allah wasu jami'an gwamnatin amurka sun shaida wa majalisar dokokin kasar cewa ko tantama babu kasar rasha ta yi shige a zaben shugaban kasar amurka wanda a gudana a shekarar ta gabata da niyyar taimakawa hamshakin mai kunnen donald trump samun nasarar zaman shugaban kasar amurka to amma jami'an suka ce ba wata shaidar da ke nuna cewa kasar ta rasha ta canza kuri'un da aka jefa a wannan zaɓe tsohon shugaban hukumar tsaron cikin gida jay johnson ya shaida wa kwamitin kula da bayanan sirri na majalisar wakilan da ke sauran rawar da ake tuhumar kasar rashi ta taka wajen shugaban zaben shugaban kasar amurka ta yin shishigi ga kwamfutoci a hedkwatan jam'iyyar democrat a nan washington ya ce wannan yunkurin da ake tuhumar kasar ta rasha da yin shishigi bai cimma nasara ba domin ko kwamfutocin kasar amurka sun fi karfin a yi musu wannan kutsan labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc Ministan sifiri na Najeriya Rotimi Amechi ya kai ziyara gane ma idanunsa yadda aiki ke tafiya a tashar jirgin ruwa na kan tudu a Kaduna inda ya ce da sauran aiki kama a kai ga bude tashar. Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya yi komana. Da yake jawabi jim kaɗan bayan zagayen gani da ida game da tashar jirgin ruwa ta kan tudu a nan garin Kaduna.

kuma su jira a samu hauhawar hada-hada a wannan tashar tudu kafin mukaddashin shugaban kasa ko shugaban kasa ya zo ya kaddamar da wannan aiki don idan babu hanyoyi to ta yaya ne mutane za su rinka ɗaukan su idan an kawo. to kowace riba gwamnatin jihar kaduna ke ganin za ta ci da kaddamar da wannan tashar jiragen ruwa ta kan tudu da za a a garin kaduna gwamna malam nasiru ahmad yan rufa'i na cikin tawagar ministan da suka zagaya don ganewa idansu yan kasuwanmu na nan arewa zai rage musu wahalan zuwa lagos da kudin da suke kashewa otel a lagos da sauransu da sauransu daga nan duk abin da wanda zai je iko a papa port ko tinkan ya yi za ka iya yi daga nan so babban abu ne wanda zai kawo ma eh, eh, 'yan kasuwan jihohin arewa sauki shi yasa muka ba da goyon baya na biyu wannan wuri zai ɗauki ma'aikata aiki da yawa ɗaruruwa zuwa dubai. wa'annan ayyuka su ne abin da yake sa muke kishin bin taimaka mu a gama wannan aikin domin jihar kaduna muna da mutane wurin miliyan goma kashi 85 daga cikin 100 fiye da miliyan 8 matasa ne wanda ba su kai shekara 35 ba babban abin da suke bukata shine aikin yi saboda ka duk wanda zai kawo mana aiki ɗaya biyu uku balle ɗaruruwan aiki a kaduna wannan gwamnati za ta ba shi goyon baya shi yasa da muka zo muka ba su goyon baya a raka kawo wannan yanzu kuma wannan hanyar da za ta shigo nan za mu sake za a gina sabuwar hanya wanda za ta ɗauki tireloli masu nauyi sannan sun nuna mana suna son wata sabuwar hanya domin a samu hanyoyi biyu shiga nan da fita nan kada a samu cinkoso kuma in Allah ya yarda ko da yake bamu da kuɗi za mu nemi duk ko bashi za mu ci za mu nemo mu gina musu wannan hanyar shi kuwa shugaban hukumar da ke kula da hada-hadar jiragen ruwan tarayyar Najeriya barista Hassan Bello cewa duk da yake dai ba a riga an kaddamar da wannan tashar tudu ba amma dai an riga an fara hada-hada. Ta fara aiki in Allah ya so, amma za a zo a kaddamar da ita ah, kamar yadda ka ji gwamna da minista sun faɗa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. a gaida lawal isa ikara za mu kawo muku shirin na kasa ba kasa ba kamar na sai a ci gaba da shakata da wannan fefe da ke bisa inji. masu tsaro yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A yau zamu tattauna ne tare da wani bawan Allah wanda ba bako bane a wannan shirin wanda kuma yake da wata kungiya a birnin Ikko wanda yana ɗaya daga cikin manyan jigajigai ko kuma membobin kungiya ta nakasassu domin ganin cewa sun samu abin da ya kamata su samu daidai da kowane ɗan adam. Wanda zamu tattauna da shi a yadda ya kwashe makonni a birnin Geneva ta ƙasar Switzerland. daga nan kuma suka ɗungumo suka taho birnin new york domin yin wani taro na majalisar ɗinkin duniya duk dai akan harkar mutane masu bukata ta musamman saboda haka sai a biyo mu na kasa ba kasawa ba salamu alaikum Wa salam. Dawa muke magana. na me Basharu. Kai dai ba bako ba ne a cikin shirin da kasa ba kasawa ba to amma ka gaya jama'a daga ina ka bullo. Ni dai dan bantaje daga karamar hukuman Ukari a tarara. Hmm. Amma ni ne director na wata kungiyar kafa nan Lagos na mazafi. Hmm. Kuma ni ne ke wakiltan Nigeria a ƙungiyar dokar na kasassun duniya da ita majalisar ɗinkin duniya a ke hmm. Haka. To uh, kwanaki na yi maka waya kana wannan ƙasa ta ƙasar Switzerland wato can a Geneva sannan kuma muka sake magana da kai muka yi ta saɓani a waya wancan makonni ko biyu ne da suka wuce tsakanin New York da ka zo nan Amurka. Shin me ya kai ka Geneva har ka hauro kuma daga nan kayo nan Amurka me ya kawo ku me kuka yi a wuraren nan? Dokar nakasassun duniya din nan akwai wata kwamiti da ita majalisar ɗinkin duniya kafa wannan kwamitin ne zai dinga kula da yadda ƙasashe suke amfani da dokan a ƙasashensu su kula da ƙasashen ƙasashensu. Mm. To kowane ƙasa zai dinga tura rahoton nasu yadda suke kula da nakasassu. So sun tura kuma kwamitin ne za ta duba ta bincika ta ce ko lalle ne abin da suke yi kenan ko ba haka ba kuma su gaya musu inda ya kamata su yi gyare-gyare mm. Mm. samun nakasassun kasashen su su ji daɗin eh, dokan ne. Mm. To, banda wannan kuma kowane shekara duk kasashen da suka taba hannu a wannan doka na eh, majalisar ɗinkin duniya ɗin kowane shekara ana taron kasashen ɗin a New York a headquarter nasa na majalisar ɗinkin duniya to an zo taron nan ana tattauna yadda da ci gaba da dokan nan yadda da karfafa mishi kowane ƙasa su san abin da ya kamata su yi kuma a wayar da kan su san cewa abin da suka yi daidai ne ko ba daidai ba na kuma mutane za su fito da fefofi iri-iri duk eh, kwana ukun din nan akwai ehm, ƙungiyoyi daban-daban su ma suna dan tarurruka kanana da ake kira side event to wannan suna da yawa so irin kungiyo masu zaman kansu na so suke yin irin wannan tarurruka amma yanzu misali wannan da kuka zo na new york din ah, a ina kuka ba da ƙarfi ko in ce ina kai ka ba da ƙarfi me ka ba da ƙarfi a kai? Ni dai akwai babban taron ɗin wanda mm. kowane ƙasa dai zo ya gaya ma duniya cewa <clears throat> kowane ƙasa dai kawo ɗan fefa da ya rubuta cewa ga yadda mu dai muke kula daga kasassun mu a kasashen mu gashi gashi mm. so amma mu kungiyoyin eh, masu zaman kansu din nan yadda nace ana tarurruka iri iri to wayansu taro an yi akan Eh, maganan mata wani hmm. taro kuma an yi yadda kasashe da su haɗa kai da juna hmm. su yi ƙoƙari su san cewa dokan nan ya ci gaba tsakanin ƙasa da gaba yadda ƙasashe za su taimaki junansu hmm. masu ƙarfin da mara karfin su san yadda su taimaki junansu da sauransu iri so ni na shiga side event din nan guda kusan biyar guda ɗaya ni ne ne ne moderator ne cikin masu jan akala to hmm. eh ni na shiga ɗaya wannan kuma akan yanda ƙungiyoyi irin wanda ƙungiyoyi da su haɗa eh, kai da kai hmm. su taimaki juna na ni ne na yi wannan kuma akwai wasu eh, sadimen guda biyu da na ba da paper a kai hmm. na yanda da tabbata cewa na su dai an sa su a gaba duk abin da ake yi a kasashe hmm. duk tarurrukan da da duk program da dayi a san cewa na su suna inclusive eh, development kowane magana da da dai ba a hmm. son sai an gama cikin a ce ta kona kasassu so eh. ana son a dinga damawa ne da kasassu ba mm. wai daga baya ne da a ce kusa da kwanan ba a'a eh in ana yin abu ku zo mu zauna tare mu shawara tare kuma ku ba da naku guduma mm. kuma lokacin da da ci gaba da aikin a tabbata cewa na kasassu ma ma suna cikin wanda da su gudanar da ayyukan mm. ba wai an gama eh, zanawa ba sace ku je ku zauna gefe da a'a wato dai ku daina zuwa a ala koro shi ne ai <laughs> ana son kowa a dama da kowa abin da muke kira equal partners masu ruwa da tsaki dukkan ku da ku da kowa yawa haka ne eh to amma yanzu misali malam dalami ah, daga bara zuwa bana ah, na san duk kaji wannan tarin haka ne Eh, to wannan na New York din nan ba kullum ne muke tafiya ba, mhm. amma na Geneva din nan tun da mu muna cikin kungiyan na shekara hudu, mm. to muna tafiya Geneva so biyu a shekara. Mm. mun je na farko daga March zuwa watan March zuwa uh, April, sai mm. daga watan Augusta zuwa September. To amma misali yanzu akwai wani eh. bambanci ko wani dan cigaba da aka samu ko koma baya ne daga bara zuwa bana a magana harkar nan ta nakasassu ko kuma masu bukata ta musamman. To ya dangantaka da kasashe mm. daga wannan kasa zuwa wannan kasa akwai ci gaba Wayan wayansu kuma wayansu kuma ba a ganin komai ma kamar sun tsaya chip ne. Eh shirin na kasa ba kasa ba yana son ya ji wace kasa da wace kasa ce ke abin kai wace kasa ce ke kuma alawa dai. To kasan akwai kasan America bata rattaba hannu a cikin abin ba domin mm. sun ce su kan sun riga sun ci gaba a maganan na su to irin kasashen su scandinavia din su mm. sweden eh, denmark mm. norway eh, wannan da ce ai sun yi nisa sosai mm. sun yi nisa kuma irin namu a kasashen afirka to shi nan dai muna dan bugawa amma kai ba ba wani ci gaba sosai da damu ce a zo a gani din nan to hakan bai buge muku gwiwa ku masu fafutuka ku ji sai ku ji kaman ko bai a dole ne mu ci gaba da buge buge mu shiga mu fita din mu san cewa ba manta da mu ba domin kasashen mu ma suna zuwa tarurrukan nan to mm. in sun je kuma su ma suna ji suna gani abin da ke faruwa a duniya to mm. mun sun dawo kuma mu ma mun je mun dawo da su kuma sai mu sa su a gaban cewa to gashi ba kun fa gani mu muka ji abin nan mm. ga abin da aka ce ga abin da kuka gani so mm. mu ma ana son a mana abin da aka gani a waje mm. haka to to amma misali yanzu uh, kamar irin kasashenmu da suke gida musamman najeriya da nan muka fi sani uh, nakasassu za ga wahalhalun da suke ciki kowa ya sani su kansu sun sani amma fa ni kullum na zo ina wannan shirin nakan yi magana akan cewa baran nan kullum ina magana me kungiyoyinku suke yi akai saboda wani lokaci ka san dan adam fa malam dan lami basharu sai an tarsasa masa yake barin abu ba dan Allah ba sai kaga sai an matsa masa bara na kasa su ana kukan nacin bara baran nan kaman ya bambanta bangare mm. mm-hmm. akwai wanda suke baran nan Mm. ko abin da ka ba su ma ba za su daina ba akwai wasu wanda suka mai da baran din ma kaman wani kasuwanci mm. kowa ya san da wannan mm. kuma akwai wasu kaman dole ne ma su yi bara irin wannan ne ma da a tausaya musu kuma akwai wasu wanda suna son su bar baran din amma kuma ba hanya to shi ne muke ce da turanci babu political will 'yan siyasa kamar ba su damu da maganan din nan ba aka ga wani dan siyasa ya tashi a majalisa ya ce to dole da mu yi abu kan wannan dole amma shin kenan hmm. ya kare akan magana hmm. ba da ci gaba a ce to me da mu yi ya da mu yi ya hmm. da mu tura abin nan mu tsaye da shi a'a so ba mu gwamnati ba ta da kaman karfin hali ta san cewa abin nan an tsaye da shi kuɗaɗen da ake ta kan karɓa ko ta ina nan ya kamata a tofa kuɗin nan a cikin irin aikin da ya kamata a yi ma na ƙasa so amma babu an bar mu kaman su saniyan ware ne kuma me ake eh, cewa. To Malam Ɗanlami Basharu sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon zamu mu dasa daga inda ka tsaya. Na kasa ba kasawa ba yanzu kan a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala sai kuma julie Leathers gresham usman ahmad a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya a gaida malamai bikin rantsar da tsohuwar babbar jojin kasar ghana a zaman bangare na majalisar dattijai na daga cikin rahotanni da suka ɗauki hankalin wasu jaridun ghana baba gare ka an fara sharhin jaridu ne da jaridar da statesman wacce ta rawaito cewar shugaban ghana na na adudanka a kufa ado ya rantsar da tsohuwar babban alkaliyar kasar justice georgina wood a matsayin mamba na majalisar dattawan kasar jarida ta ce idan mai karatu bai manta ba a ranar 14 ga watan fabrairun shekarar 2017 ne shugaban kasar ya bayyana yadda kundin tsarin mulkin kasar ya shirya majalisar dattawan kasa wanda wajibi ne a sa tsoho ko tsohuwar babban alkali ko babban alkaliya a cikin majalisar bisa wasu ayoyin dokar kasar to amma ba a taba samun hakan ba saboda manyan alkalan suna mutuwa akan aiki kafin su yi ritaya jaridar justice ta ce shugaban kasar ya rantsar da justice georgina wood a matsayin tsohuwar babban alkaliya ta farko a cikin majalisar dattawan kasar jaridar ta ce da yake jawabi a wurin rantsar da ita shugaban kasar ya ce majalisar za ta ci moriyar kwarewar wannan babban alkaliyar wacce ta yi rayuwanta a cikin bautar kasa a wata sabuwa kuma jaridar da statesman ta sake rawaito cewar shugaban kasar nana akufa ado ya rantsar da sabuwar babban alkaliya ta ghana justice sufaya abina a Kufu wacce za ta jagoranci sashen shari'an ghana kuma ta kara tabbatar da sashen na cin gashin kanshi jaridar ta ce shugaban akufa ado ya ce sabuwar babban alkaliyar za ta kara wa sashen shari'an kasar kima da ma kasar baki daya bayan tsohuwar babban alkaliya justice georgina wood da wasu manyan alkalai sun iya bakin kokarin su jaridar da statesman ta ce shugaban kasar ya ambato irin kwarewarta da himmanta wurin aiki da kuma tsananin fahimtar wannan aikin da tabbatar da gaskiya da adalci tun tana lauya har ta zama alkaliya kuma dalilin haka ne tsohon shugaban ghana jj rollins ya naɗa ta alkaliyan kotun koli a ranar talatin ga watan mayu shekarar biyar kimanin shekaru biyu da suka shuɗe sai kuma jaridar daily graphic wacce ta rawaito cewa ministan harkokin cikin gida ambrose jerry ya sanar cewa ranar litinin 26 ga wannan watan yuni rana ce ta hutu ga al'ummar ghana jaridar daily ta ce a wata sanarwa da ministan cikin gidan ya sanya wa hannu na cewar wannan ranar hutu rana ce da musulmin Gane za su gudanar da bukukuwan karamar sallah a fadin kasar baki daya jaridar ta ce ranar karamar sallah rana ce mai muhimmanci ga musulmin duniya baki daya kuma a cikinta ne ake bukin kawo karshen azumin watan ramadana wata mai tsarki a shekarar musulmi jaridar daily ta ce an fara azumin na bana a ranar juma'a 26 ga watan mayu kana yake karewa kuma a ranar asabar 24 ga wannan watan yuni da wannan muka kawo karshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya ko makeri sashen hausa na murya amerika albarkacin watan azumi ga nasiha kan zaman lafiya daga bakin sheikh muhammad bin usman hulɗar da ta kamata wanda yake ba musulmi ba ai kusan a wannan lokacin ne ma ya kamata ka nuna kana da wani sako da ya kamata ka miƙa mai karka cuce shi karka yaudare shi inda ma zai zage ka ka ce ka yi haƙuri ni musulmi ne azumi nake yi har ma lokacin shan ruwa tunda nan america za ga mutuna da abokanai da yawa wanda suke ba musulmi ba wasu ma suna sha'awar su ji me kake cewa ah, to sai ka ce zo in baka abu za ka ci wannan shi ake ce da shi shan ruwa ga wannan abincin na baka don nuna maka kyakkyawan hali irin na addininmu har ma ka kai masa ziyara don ka iyar masa da saƙon musulunci kar ka zalunce shi kamar da na faɗa kuma ɗabi'unka su nuna cewa lallai kana da saƙon da ya kamata ya bar abin da yake kai ya kan naka ta hanyar gamsarwa ba ta hanyar rigima ba saboda mai abin faɗa a baya faɗa To Allah samu dace. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe uku da minti ashirin da biyar ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kabari akwatin saƙonni. Salamu alaikum ma'aikatan sashen Hausa na murya Amerika. Ni ne Usman mai caji handset kare shanu Olodo Augusta Nigeria. Ina taya murna ga Muhammadu bin Salman magajin masarautar saudiya ina kira a gare shi da shi ji tsoron allah shi gudanar da shugabancinsa tsakaninsa da allah daidai kwaikwayon koyarwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama gurgudun iko ki nemi haɗin kan ƙasashen musulmi da zama lafiya a ko'ina suke a duniya kada shi yarda da turawa da yahudawa su cusa masa abin da ke kawo kiyayya da zaman gaba da faɗace-faɗace a tsakanin 'yan uwansa musulmi da ƙarshe ina masa addu'a allah ya yi masa jagoranci ki shigabanci mai kyau assalamu alaikum mai magana aminu mai kwaɗon linzami bayan kasuwa malamfashi wayannan dattawan da ake cewa wai dattawan da suka raɗa kansu wai suna wai dattawa na arewa a ba dai dattawan arewa ba dattawan fitina saboda ana bai ɗaya suna neman su tarwata al'umma sun zame wa arewa matsala tsakani ga allah irin wannan kungiyoyi da ake kirkira ana suna rijista a gwamnati ana da da su tsakani ga allah ba kungiyoyi ne na neman zaman lafiya ba a kungiyoyi ne na neman fitina na hausin al'umma tsakani ga allah ina kira gare su duk irin waɗannan ƙudurce-ƙudurcen nasu ya kamata a ce sun janye daga cikin irin waɗannan abubuwan don su ban mu mu zauna lahiya mu ji da abin da ke gabanmu wanda yake damun mu da tsada hatsin za mu ji koko da tsadar dawon za mu ji koko da tsadar shinkafa ko da tsadar tsadar rayuwa gaba ɗaya eh, da ita za mu ji ko da boko haram ɗin za mu ji eh saboda Allah ai ai kamata ba amma ana ƙara ne ana neman a nemo mana wani tashin hankalin Assalamu alaikum mai magana Aminu mai kwaɗon linzami bayan kasuwa malamfashi ku huta lafiya. Na gode. Shi ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. To a takaicen babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai wanzar da zaman lafiya ya faɗa jiya laraba cewa yarjejeniyar da aka cimma na dakatar da buɗe wuta a ƙasar Sudan ta kudu bai yi tasiri ba domin ko har yanzu kasan na cikin halin zaman ɗarɗar har yanzu ana zaman tankiya duk da yake an cin matsaya na dakatar da buɗe wuta wanda shugaban ƙasar salwaki ya amince da shi a jiya laraba ne mayakan kungiyar is ta tarwatsa babban masallacin nan na alnuri ɗaya daga cikin masallatan da ke ɗimbin tasiri da taswiran addini mai kyawu na ƙasar iraki jiya laraba da dare prime minister iraki haidar ya ba da sanarwa a hukumance a dandalinsa na twitter cewa 'yan kungiyar is sun lalata masallacin yanzu haka dai jami'an tsaro sun kulle wannan wuri kamar yadda mahukuntan kasar ta iraki da kwamandan amurka ke cewa sun ta ikirarin 'yan propaganda kungiyar is da suke zargin cewa jiragen saman yakin taron dangi ne suka ruguza masallacin inda ne shugaban masu ikirarin jihadin abubakar abagadadi ya bayyana a matsayin fadar daularsa a shekarar 2014 an gudanar da bikin karamawa na ajiye furanni da manya-manyan hotuna na yariyan nan matashiya wadda aka yi wa kisan gilla a jihar virginia na amurka To madalla da haka Allah ya kamun karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage da Jummai ta take shiryawa ta kuma gabatar. Kamun na madadin ladan Ibrahim a yau da ta yani gabatar da shirin da Solomon Abu wadda kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya malama Zainab Abdulrahman da Tariq a masa annan ni sahaba Imam Ali zan ta yi sallama da ku mu zama lafiya.